Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Akalla mutum arba'in ne suka mutu a tsakanin jihohin New York, New Jersey, Pennsylvania da Connecticut a ranar Laraba. Bayan da makacin guguwar da aka wa lakabi da aida ta haddasa ambaliyar ruwa a waɗannan jihohi. Lamarin da har ila yau ya tsaye da al'amura cak a New York. birnin da ya fi ko ina yawan jama'a a amurka yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan inda za mu leƙa hadda jihar ta louisiana inda daga nan guguwar ta samo asali sunana mahmud lalo madalla to adadin waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka a yankin johin new york new jersey connecticut da pennsylvania na ci gaba da karuwa bayan da makwacin guguwar aida ta sauka a yankin da yammacin ranar laraba akalla mutum arba'in hukumomi suka tabbatar sun riga mu gidan gaskiya ana kuma fargabar adadin zai iya karuwa yayin da ma'aikatan ceto ke kokarin kaiwa ga yankunan da a da ba iya kaiwa a gare su abokin aiki na baba yakubu makeri mazaunin birnin new york ne ya kuma yi min karin bayani kan irin illar da guguwar ta yi wato daidai wannan lokacin an tabbatar da mutane 45 suka mutu a wannan yanki sakamakon wannan ruwan da aka yi sannan nan new york kadai sama da mutane goma sha biyu ne suka mutu a nan new york kadai to mm. in ka duba irin abubuwa da suka faru an samu ambaliya ne fiye da yadda tunanin mutum yake bashi mm. wato da jihar new jersey zan iya ce ba gidaje da aka ce wannan ambaliya ya kwantar da su ya lalata su ya murkushe su kwata-kwata mm. sun fi hamsin sannan ka zo nan new york haka za ka ga motoci sun saura kan hanya saboda ruwa ya dabaibaye su har ma ba a gani wasu motocin haka ma an kaje je connecticut wanda shi ma yana da iyaka da jihar new york da sauransu wato ruwan ko shakka babu ya yi barna fiye da yadda ma don har yanzu ana cikin neman mutane ne wanda yake ba a gansu ba to halin da bala'in ambaliyar ruwan ya jefa musamman shi birnin na new york mai yawan mutum sama da miliyan takwas ya sa al'amuran yau da kullum sun tsaya cek a lokacin da ambaliyar ta fara mamaye titunan birnin. Da ruwan yi karfi sai jami'ai a New York ko kuma hukuma daga nan New York ta ba da sanarwar cewa an dakatar ko kuma an soke zirga-zirgar jiragen kasa. To kai ma ka a New York miliyoyin mutane ne ke amfani da sufurin jirgin kasa a kulli yauni, Wannan ya sa mutane da suke wurin aiki da ya kamata su tashi jiya dare ba su iya sun taso ba su kuma waɗanda za su zo dare za su je aiki dare su je su karɓi waɗanda suke wurin aiki suka faro tun daga rana su ma ba su iya sun tafi ba hmm. saboda jirgi baya zuwa jirgi baya dawowa alhamis din ma wato jirage ba su aiki da kyar aka samu motocin bas bas ke aiki kuma motar bas ba zai iya kwashi dubban mutane da suke sufuri a lokaci guda musamman safiya masu zuwa aiki shi yasa sai ya bari mutane suka taru ba a tafiyar da ya kamata a ce ka yi shi cikin awa ɗaya sai ka kwashi awa biyar sannan ka iya kai wannan tafiya. To a mafi yawan lokuta akan sami katsewar a wutar lantarki idan aka samu kamar irin wannan makashar guguwa. Kamar ya lamarin ya kasance a nan a birnin New York inda kake. Eh kwarai ku an samu haka saboda a kiyasi da ainihin hukumar New York ta bayar ta nuna cewa wannan yanki ne kamar yadda da farko na gaya maka wannan jihohi guda hudu an samu gidaje gidaje dubu ɗari da hamsin da ba su da wutar lantarki a daidai wannan lokacin to aukuwar ibtila'i irin wannan kan zo da abubuwan ban mamaki ko ta da hankali da ma jefa mutum cikin yanayi na tausayi hakan yasa na tambayi baba yakubu makeri ko ya ga wani abu makamancin hakan wato abin da na gani na ji daɗi wato menene jin daɗin da na yi shine abin tashin hankali ne amma za ka iya kiran wannan abin jin daɗi shine daga new jersey akwai abin nan akwai wani mutum da shi da matansa da ɗan jinjirinsu da bai wuce wata ɗaya ba hmm. shi ne wato yadda ya ga iska da sauransu abin nan na wato hankali da ya tashi ya ce ma matarsa a ah, taso mu bar cikin gidan nan ficewansu daga gidan ke da wahala sai gidan gaba ɗaya rushe kurmus hmm. har ƙasa to wannan abin tashin hankali ne amma dole mutum ka nuna jin daɗin ka cewa rai ya kukuta daga cikin wannan abin to a can jihar louisiana inda guguwar ta aida ta fara barna watanni sun ce an fara maido da wutar lantarki a wasu yankuna bayan da sama da mutum miliyan ɗaya suka rasa wutar a lokacin da guguwar ta ratsa cikin jihar a ranar lahadin da ta gabata dan shekara saba'in theophilus charles wanda mazaunin jihar ne ya ce ya yi asarar daukacin abubuwan da ya mallaka ya ce komai nawa ya watse bangon gidana rufin gidana kayan sawa na kayan ɗaki kayan latroni kai na rasa komai gwamnan jihar ta louisiana john bell edward wanda ya ce guguwar ta yi matuƙar ɓarna ya gargaɗi ga jama'ar da suka fice daga gidajensu da kada su yi hanzarin komawa. If you have evacuated, now is not the time to return. Ya ce idan dai haka fice yanzu ba lokacin komawa ba ne, har sai an ba ku izinin komawan. Wuraren kasuwanci ba su buɗe ba, kantuna ba su buɗe ba, makarantu ma ba su buɗe ba. A dai yau Juma'a ake sa ran shugaba Joe Biden zai kai ziyara jihar ta Louisiana, wacce zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai tara. inda zai je ya gane wa idanunsa irin ɓarnar da guguwar ta yi jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba yaku makeri da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma julie lezis gresham ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu